الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك من كراتم للتاف القوائل المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمالا محمد بن صالح الأثيمين ألا يجدنس درهما za mu tashi a shafi na 49 inda malai rubuta da babban baki ke cewa wa tafsiru ma'iyyatillahi ta'ala fassara kasancewar Allah tare da bayi da halkihi ga halittarsa bima yaqtadi al-hulul da abin da yake hukunta saukar Allah cikin bayi wal ikhtilat da cakuduwarsa batilun mala yace fassara ce wacce take batacciya min wujuhin ta fuskoki daban al fuska ta farko annahu mukhalifun li ijma'is salafi fassarar da ke cewa in an ce Allah na tare da bayi ana nufin yana cakuɗa da su mala yace fassara ce ta farko da ta sabawa Haɗuwar magabata na kwarai fama fassaraha ahadun minhum bidhalika babu wani ɗaya cikin magabatan ƙwarai da ya fassara kasancewar Allah tare da bayi da ma'anar kuɗuwarsa da su bal kanu mujmi'ina ala inkari bal kanu mujma'ina ala inkari a'a su magabata sun hadu akan musa a ce Allah na tare da bayi ta salon ma'anar cakuduwa da su الثاني abu na biyu annahu munafin ta'ala ta'ala hakan yana kore ɗaukakar Allah maɗaukaki idan ka ce ya cakudu da bayi bayi da ke nan ƙasa ubangiji kuma yana maɗaukaki <clears throat> ka nuna cewar bai zama maɗaukakin ba tare cewar ɗaukakar Allah abu ne a sabit tabbatacce bil kitabi wa sunna a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wal aqal haka na ma hankali ya tabbatar da Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa wal asalin yadda Allah ya halicci bayi ba tare da wato tunaninsu ya gurɓata ba ina tabbatar da cewar Allah ya ɗaukaka da bayi wa ijma'u salaf ko wa ijma'i salaf haka na ma ijma'in magabata haɗuwar magabata na kwarai. ya tabbatar da cewar Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa wa ma kana munafiyan lima thabata bi dalil abin da yake kore abin da ya tabbata dalil da dalili kasancewar Allah ya ɗaukaka da bayi abu ne da ya tabbata da dalilai iri daban-daban hankali littafin Allah sallar manzo haɗuwar magabata to abin da yake irin wannan sai kuma ya zamanto ga wani abu da yake kore shi kana batila to wannan abin da yake kore shi zaka tabbatar cewa barna ce bata ne domin babu abin da za a ce ya tabbata da alkur'ani da hadisi kuma a ce ba daidai ba ne kana batilan bima sabata bihi zalikal munafi sakamakon abin da wannan wato abin da yake korewa ya tabbata da shi shi wannan abin da yake korewa abin da ya tabbata da shi ba gaskiya ba ne tun daga wanda ya tabbata da abu na gaskiya ya nuna kishiyar cin wannan abin wa'ala haza gini akan haka fa ya kuro tafsiru tilla sai zamanto cewar fassara kasancewar Allah li khalqihi tare da bayinsa bil hulul an dauki ma'anar cewar Allah ya sauka cikin bayi ya haɗu da su wal ikhtilad ya cakuɗa da su batila abu ne batacce bil kitabi da littafin Allah al-Qur'ani wa sunna da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam wal aqal haka na hankali ma yana kore haka wal fitra da asalin yadda Allah ya halicci bayi dabi'a tana kore haka wa ijma'i salaf haka na magabata na kwarai ma sun tabbata akan kore haka saboda haka ba daidai ba ne a fassara kasancewar Allah tare da baya a ce na cakuɗa da su ya gauraye da su wannan fassara ce mummuna fassara da bata dace ba athalithu mala ce fuska ta uku da yake nuna bacin wannan fassara annahu mustalzimun lilawazima batila hakan na ƙaƙaba ko yana jawo wasu abubuwa waɗanda suke batattu la taliqu billah waɗanda basu dace da Allah ba subhanahu wa ta'ala tsarkakakke wala yumkinu liman arafa Allah ta'ala bayyuwa ga wanda ya san Allah maɗaukaki wa qaddarahu haƙa qadari kuma yake baiwa Allah ƙimarsa haƙiƙanin ƙimantawa wa arafa madlulal ma'iyya kuma ya zamanto ya san abin da kasancewar abu tare da wani ike nunawa fil lugatil arabiya a harshen larabci ma'anar wane yana tare da wane a harshen larabci mutum ya san wannan kuma ya san matsayi na Allah subhanahu wata'ala to bayyuwa allati nazala bi alquran harshen larabcin da wato ainihin alqur'ani ya sauka da shi an ya kula kuma ce mai irin wannan fahimta ya bige da cewa inna haqiqata ma'iyati inna haqiqata ma'iyati la haqiqa haqiqanin wato ainihin kasancewar Allah li khalqi tare da bayi tabtabi an yakuna mukhtalitan bihim yana tana nuna da cewar Allah ya cakuɗa da bayi aw halan fi amkinatihim ko kuma ya sauka a inda suke a guraren su yana tare da su wannan ba za ka taba gana ka ta faru da wanda ya san Allah yake kaddara Allah ya tafi akan wannan fahimta ba ba za ka tarar da wanda ya san harshen larabci da alkur'ani ya sauka da shi ya tafi akan wannan fahimta ba fadlan an an tastalzima dalika ballantana kuma a ce hakan ya kakaba cewar wala ya kulu zalika illa jahil fadlan an tastalzima zalika a maimakon kai a ce mutum ya wato anin kakaba haka ya ce lallai hakan ma take nunawa ba zai yi ba wala ya kulu zalika illa jahil billuga ba mai fadar cewar an ce Allah yana tare da baya ana nufin ya gaure da su ya cakuda da su sai wanda ya jahilci harshen larabci Jahilin bi azamatin rabbi jalla wa'ala kuma wanda ya jahilci girman Allah ɗaukakakke wanda yake wato ainihin mai girma saboda haka wanda ya jahilci harshen larabci ya jahilci girman Allah shi ne zai iya ɗaukan cewar an ce Allah na tare da bayi ya ɗauka ya gaure da su ya cakuda da su amma mai fahimta ta kwarai da harshen larabci wanda kuma yake ya san girman Allah ba zai tafi akan wannan ba bare ce ma ai lalle ma haka shine daidai fa ta bayyana fa idza tabayyana butlanu hadha alqawl yayin da aka ce wato lalacewar ko balbalcewar wannan magana ta bayyana ta fito fili ta ayyana an yakuna alhaq kenan ya zama lallai gaskiya ta kasance huwal qawlu thani ita ce magana ta biyu wa huwa anna Allah ta'ala ita ce magana take cewa hakika Allah madaukaki a khalqihi yana tare da halittarsa ma iyatan taqtabi an yakuna muhitan bihim kasancewa tare da su wadda take hukunta Allah yana zagaye da su ilman da iliminsa ba yana gauraye da su ba a'a Allah ya zagaye bayansa da masaniyarsa da su wa ƙudratan kuma yana kewaye da su da ikonsa ba wani abu da zai gudana sai yadda ya so kuma abin da ya hukunta shine zai faru wa sam'an Allah na zagaye da bayansa da jinsa ba abin da za su yi ba wa basaran kuma yana zagaye da su ta ganinsa ba wani abu da za su aiwatar bai gani ba to wannan take shi ake nufi da kasancewar Allah tare da bayi ba abin da za su yi face na gani ba abin da za su yi face na ji ba abin da za su yi face na sanar da shi ba abin da za su yi face da ikonsa tare da su to shi ne ya kasance tare da su da ake nufi wata dibiran haka na wajen tafiyar da su. ba wani abu za su yi face Allah ne yake gudana da shi wasu tsanan haka na ta bangaren mulkin sa gare su da wato rinjayensa a kansu wa ghairu zalika da wasu waɗannan ma'anoni wanda suke na garai suke nuna girman Allah suke nuna ɗaukakarsa kuma suke tabbatar ina tare da bayansa ta waɗannan ma'anoni kyawawa da aka ambata mimma taqtadihi rububiyyatu rububiyyati dangane da abinda wato anin taqtadihi rububiyyatuhu wanda wato anin ubangijin takarsa yake hukunta haka ma'a uluhi ala arshi tare da kuma ɗaukakarsa akan al'arshinsa fauka jami'i khalqihi sama da dukkanin halittarsa to wannan ma'ana ita ce garai ita ce ta kwarai domin Allah yana tare da bai, da iko da ilimi da ji da gani da tafiyar da al'amura da rinjaye a kansu amma ba ma'anar ina gaure da su ya cakuɗa da su ina inda suke ba a wannan ma'ana ce batacciyar ma'ana wa hadha huwa zahirul ayatain bila rayb wannan shine mabayyanan abin da ayoyi biyu suke wato nunarwa babu kokonto da annahuma haqq domin wato dinan ma'anoni da kuma dinan ayoyi gaskiya wannan ma'ana ta tabbatarwa Allah ina tare da bayi ta fassara ta kwarai gaskiya ce ayoyin kuma da suke tabbatar da haka guda biyu gaskiya ne na me yake cewa ala uluhi ma ko ala shar'ihi fauka jami'i amma nan naga shar'ihi anaka maimakon arshi kai kuma ga kuskure a cikin tak. arshihi to in ka sai ka gyara قال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وما بعدها لفظ المائية في سورة الحديد والمجادلة في قوله تعالى لفظ وتمائية تكي تكين سورة الحديد لسورة المجادلة أفدن ألا مدوككي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Allah shi ne wanda ya halicci wato ainihin sammai da ƙasa a kwana shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ya alamu ma ya fil ard yana da masaniyar abin da wato ke shiga cikin ƙasa wama ya furuju minha da abin da ke fita daga cikinta wama yanzilu min sama Allah na da masaniyar abin da ke sauka daga sama wama ya aruju fiha da abin da yake wato anin sakowa daga sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah mai cikakken masaniya ne da gani game da abin da wato kuke aikatawa ƙarshen aya yana da bayanin abin da farkonta yake nuna cewar Allah na tare da bayi ne da jin sada wato ainihin sanin abin da suke aiwatarwa wa ƙaunuhu da kuma wa ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki, ma yakunu min babu wani gane da zai kasance na mutum uku illa huwa uhun face Allah subhanahu wata'ala shine na hudun mutane uku da suke ganawa wala khamsa haka na babu galib zai kasance na mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah shine na shidan su wala adna min zalika ko kasa da haka zama sun kasa uku wala akthara ko kuma fiye da wato ainihin shida da aka faɗa illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da bayi aina ma kanu a duk inda suke thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah ya sanar da su labarin abin da suka aikata ranar alkiyama karashin aya Allah yake cewa Allahu bi kulli shay'in alim Allah cikakken masani ne ko wani abu wannan cewar cikakken masani din yana tare da su da masaniyarsa kan abin da suke yi to wannan ayoyin su ne wanda malam ana yake faɗa cewa su waɗannan ayoyi abin da suke tabbatarwa gaskiya ne Allah na tare da bai da masaniyarsa da kuma wato ganin abin da suke aiwatarwa ba da ma'anar a ce ya cakuɗa ya gauraye da su ba وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا يا تبت دغ مغباتن قولي cewar haƙiƙa sun ce huwa ma'ahum bi ilmi Allah na tare da bayi da iliminsa wa qad dhakara ibn Abd al ibn Abd da wasu su sun faɗi sun amata cewar anna hadha ijma'us sahaba wannan shine abin da sahabbai ma suka haɗa kai wattabi'ina lahum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ولم يخالفهم فيه أحد باب وان وان دي سابا مسو يؤتد بقوله وان زاء الأكل دم جنسا وهو مأثور عن ابن عباس وان مغنى أنسى مسدق عبد الله بن عباس والضحاك الضحاك ومقاتل بن حيان لمقاتل بن حيان وسفيان الثوري لسفيان الثوري وأحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل ثم أورد الآثار المروية عن الذين سماهم sannan ma da ibn taymiya da kawo abubuwan da aka samu aka rawaito daga su waɗannan da ya ambata min indi abi hatim da wajen abi hatim fi tafsiri cikin tafsirinsa bi asani da hada ambato mazajen da aka biyo magana daga gare su farajiha in shi ita huna kana iya koma ka bibiya ka in kasu haka a can saboda haka wannan bayanin da malam ibnu taymiya yake eh, malam yake ga mana anan wa hadha zahirul ayatayn wannan shine mabayyanin abin da ayoyi biyan suke nunarwa bila raib babu wani kokonto da annahuma haqq domin abin da ayoyin suke dauke da shi gaskiya ne wala yakunu zahirul haqq illa haqqa babu wani abin da zai bayyana na gaskiya face abin da ya bayyana din gaskiya ne wala yumkinu an yakuna al-batilu ba zai yi ba kuma a ce abin da yake barna ata ya zama shine zahir an ya kuna zahir qur'an abadan a ce shine zahirin alqurani har abada haka ba zai yi ba to nan ma dai sake kawo maganar malam ibnu taymiya qala shaykhul islam ibnu taymiya malam wanda yake shehin musulunci ibnu taymiya yace fil fatwa a cikin littafinsa fil fatwa al-hamawiyya a cikin littafin da ake cewa fatawar hamawiyya min majmu'il fatawa wanda yake cikin tarin wato fatawoyinsa ibn qasim yake cewa da ibn qasim kuma hadhihi al-ma'iyya sannan ita wannan kasancewar Allah ta da bayi taktalifu ahkamuha bi hasabil mawari hukunce hukuncen da na sassabawa gwargwadon inda wato aka zo da bayaninta falamma qala ya'lamu ma yaliju fil ard da Allah yace yana da masaniyar abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake wato fita daga ƙasa kaga an ce ina da masaniyar abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita daga cikin ƙasa kaga yana kewaye da sanin abin da ke cikin ƙasa nan na ciki da na waje ana magana saninsa da abubuwan ba ana nufin gaurayarsa da su ba ila qaulihi zuwa faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a duk inda kuke cikin suratul hadid dalla zahirul khitab mabayyanin wannan bayani ya nuna ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya akan cewa hukuncin wannan kasancewar Allah tare da bayi wa muqtabaha da abin da take hukuntawa annahu muttali'un alayhi ana nufin Allah na hangen duk abin da bayi yana gani hmm. shahidun alayhi yana halarci da duk abin da suke aikatawa wa muhaimin kuma yarin jayesu ya wato anin fi karfin komai da suke alimun bikum Allah kuma masanin da duk abin da kuke aiwatarwa wa hadha ma'ana qauli salaf wannan shine ma'anar fadin magabata kwarai innahu ma'ahum bi ilmi Allah yana tare da wato ainihin bayi da masaniyarsa wa hadha zahirul khitabi wannan shine mabayyanin wannan magana ta Allah wa haqiqat kuma wannan shine haƙiƙanin abin da ake nufi da shi wa kadhalika fi qawlihi haka na faɗin Allah madaukaki ma yakunu min najwa thalathatin babu wata ganawa za ta kasance ta mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su ila qawli ya zuwa inda Allah yake cewa huwa ma'ahum aina ma kanu shi yana tare da su a da inda suke saboda haka nan ma ana nufin Allah yana da masaniyar abin da bayi suke aiwatarwa saboda haka ba ana nufin Allah yana gaure da su yana cakuɗa da su ba sannan ma da yake cewa walamma qala an Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace li sahibihi fil ghar ga abokinsa Abubakar Siddiq a cikin kogo sanda suka yi kaura daga Makka zuwa Madina Abubakar Siddiq suna cikin kogon sai yake hangen kafafuwan ƙurashawa da suke neman su yake cewa ya mazan Allah da ɗaya su fa zai leƙa daidai inda ƙafarsa take zai gano mu sai annabi yake cewa da shi mai kake zato da mutum biyun da Allah ne na ukunsu la hazan inna Allah ma'ana kada ka shiga damuwa kada ranka ya ɓaci kada ka dugunzuma Allah na tare da mu mai hankali ai ba zai ce Allah yana cikin kogon nan ba tare da sa annaba a ciki cakuɗa da su a'a yana da masaniyar suna ciki yana da masaniyar ana neman su kuma shi zai karfafe su da yadda za a yi su kubuta da kuma hana waɗanda suke neman su su gansu kuma haka ce ta faru to wannan ita ce ma'iyar da ake ne ya san me suke ciki yana gani kuma yana tare da su da taimakonsa da agaji mala ya ci gaba da cewa kana haza aiban haqqan ala zahiri wannan ma ya zama gaskiya a bisa zahirinta wa dallatil hal kuma halin da ake ciki yana nuni ala annahu kuma hadhihi al-ma'iyya abinda ake nufi da hukuncin wannan kasancewar Allah tare da sa annabi sallallahu alaihi wasallam huna a wannan guri da Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana ma'iyatul ittila ma'iyya ce ta hangen abin da suke wan nasr da taimakonsu wata ayi da ƙarfafa su wannan shine ma'anar da ake nufi to nan kuma insha gaba insha Allah gaba sai mu dora da shi eh, amma da yanzu garai ma'anar ma'anar abinda ake nufi da ma'iya fassarar magabata na ƙwarai ta fito fassarar kuma yan baya yan arifta ta fito Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk